Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci goma sha tara da talatin da da arba'in da tara da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma niya Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Yayin da a duniyar gizo ta intanet za a same mu a kodayaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan kun waye gari lafiya Zahra Aminu fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirin na yau Juma'a uku ga watan Janairu shekarar 2020 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Amurka ta kai hari da asibahin yau Juma'a da ta kashe babban kwamandan dakarun juyin juya hali na Kud General Qasim Suleiman. Sakataren tsaron Amurka Mike Esper ya bayyana cewa Amurka a shirye take ta kare kanta na ɗaukan matakin soji don hana kaiwa sojojinta hare-hare nan gaba. Makafin Najeriya da waɗanda ba sa gani sosai sun koka kan halin kunci da suke ciki duk kuwa da dokar da shugaban Najeriya ya rattaɓa wa hannu bara. kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar gaban Fulani makiyaya ta gan Allah Fulani Development Association da ke jihar Oyo a kudu maso yammacin Najeriya sun shigar da kara akan gwamnatin jihar sakamakon sanya hannu a dokar hana kiwo da majalisar dokokin jihar ta yi. Nan dokar zai hana mu walwala zai hana mu jin daɗi zai hana mu zaman lafiya a inda muke zaune kuma hana kiwon nan ba alheri ba ne ba mu ma makiyaya kaɗai ba a duk waɗanda suke shi ƙarƙashin mu. sannan za ku ji tattaunawa ta musamman da wakilin sashen hausa ya yi da ɗaya daga cikin iyayen matan 'yan matan nan 'yan chibok da ƙungiyar boko haram ta sace su sannan muna tafe da shirin lafiya uwar jiki wanda hawa umar take gabatarwa inda a wannan mako likita zai yi bayani akan irin gwaje-gwajen da ake yi don a gane cututtukan koda amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya Amurka ta kai hari da asibahin yau Juma'a da ta kashe babban kwamandan dakarun kungiyar juyin jihali na Kud, General Qasim Sulaimani, a tashar jirgin sama ta ƙasa da ƙasa da ke Bagadaza. Sanarwar da ma'aikatar tsaron Amurka ta fitar jim kaɗan bayan harin ta ce, Shugaban Amurka Donald Trump ya ba da umarnin kai hari ne da nufin gurguntar da shirin Iran na kai hari na gaba. sanarwar ta ce an kai wannan harin ne da nufin dakile shirin iran na kai hare-hare nan gaba amurka za ta ci gaba da daukan dukkan matakan da suka dace wajen kare al'ummarta da muradunta a duk inda suke a faɗin duniya jami'an iraki sun ce an kuma kashe abu mahdi al-muhandis mataimakin kwamandan rundunar mayakan da iran ke marawa baya ta yi fice ma'aikatar tsaron ta pentagon ba ta yi wani ƙarin haske akan harin makaman masu linzami ba sai dai ƙasar iraki ta ce an kai harin rokan ne kan ayarinsu kusa da tashar jirgin saman a halin da ake ciki kuma a jiya alhamis sakataren tsaron amurka mike esper ya bayyana cewa amurka a shirye take ta kare kanta na daukan matakin soji don hana kai wa sojojinta hare-hare nan gaba ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon tana ci gaba da ganin alamomin cewa iran da kuma mayakan da take marawa baya suna shirin kai wasu hare-hare akan sojojin amurka da ke a gabas ta tsakiya in ji sakataren tsaron espa hare-haren saman na amurka da suka auna kataib hezbollah ya janyo ya mutsi na kwana biyu a ofishin jakadancin amurka a bagadaza a wani jawabi da ya yi a gidan talabijin ɗin ƙasar jagoran addinin iran ayatollah ali khamenei ya la'anci hare-haren amurkan duk da, wannan rikici shugaba trump ya faɗa cikin wannan makon cewa baya ganin cewa wannan zanga-zangar za ta iya rikidewa zuwa yaƙi. shekara guda bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattaba hannu a kan wata dokar wariya ga masu bukata ta musamman don ya taimaka wa nakasassu makafi a makafin Najeriya da waɗanda ba sa gani sosai sun ce har yanzu suna fama da talauci da kuma nuna bambanci da ya sa da yawa daga cikinsu dole suka shiga yin bara don su rayu yanzu haka akwai sama da 'yan Najeriya makafi miliyan ɗaya kana kusan miliyan uku ba sa gani sosai ƙungiyar makafi ta najeriya ta ce da yawa suna rayuwa ne a cikin matsanancin talauci you can't separate disability with poverty Shugaban kungiyar makafin Najeriya Joshua Yalle ya ce, ba za ka iya raba nakasa da talauci ba, saboda yawa daga cikin mutane da ba sa gani sosai sun fito ne daga gidajen talakawa. Idan iyayenmu suna da abin hannu, watakila mu ma da mun je asibiti mai kyau, don mu samu kulawa mai kyau kana ba za mu zama makafi ba. Hukumomin Najeriya sun shirya bibiyar dokar nakasassu da kafa wata hukuma ta ƙasa da za ta kula da nakasassu don ganin sun samu ilimi da aikin yi. Labarin yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani ƙudiri don tura sojoji zuwa Libya ya samu cewa cikin sauƙi a Majalisar Dokokin Turkiyya jiya Alhamis, amma amincewar dakarun Turkiyya su shiga cikin yakin basasar Libya ya janyo guna-guni da Allah wadai kudirin ya wuce ne da ƙuri'u 325,184 da da ya ba shugaban turkiya rajib Tayyip Erdogan wa'adin shekara guda don ya tura sojojin ƙasar na goyon bayan gwamnatin rikon ƙwarya ta libya da take samun amincewar ƙasashen duniya. gwamnatin rikon kwaryar ta libya yanzu haka tana fuskantar turjiya daga dakarun janar khalifa haftar wanda yanzu yake rike da gabashin libya shigar dakarun turkiya cikin yakin basasa na libya ya sa kasashen duniya nuna damuwa sai dai ankara ta yi watsi da damuwa kan tura sojojin libya jami'ai a kenya sun ce mutane uku suka mutu a jiya alhamis lokacin da ake zargin mayakan kungiyar alshabab da kai hari akan motar bas dauke da fasinjoji a karamar hukumar lamu da ke gabar teku an kuma ba da rahotannin cewa mutane uku sun ji rauni a harin da aka kai motar bas ɗin wadda ta taso daga garin mombasa zuwa garin lamu an dakatar da zirga-zirga a hanyar lamu zuwa gansin yayin da sojoji da sauran jami'an tsaro suka zagaye yankin suna neman waɗanda ake zargi da kai harin. Ƙungiyar Al-Shabab da take Somalia ta sha kai hare-hare a Kenya a cikin shekaru goma da suka gabata. kungiyar ta ce tana daukan fansa ne na gudunmuwar da Kenya ta bayar na sojojinta ga dakarun wanzar da zaman lafiya a Afirka wato Amison a somaliya. Muhammad Hafiz Baballa aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu je ga rahotannin namu. A Najeriya kungiyar gaban Fulani makiyaya ta kan Allah ta gan Allah Fulani Development Association da ke jihar Oyo a kudu maso yammacin kasar sun shigar da kara kan gwamnatin jihar sakamakon sanya hannu a dokar hana kiwo da majalisar dokokin jihar ta yi. Wakilin murya Amurka Hassan Umar Tambol ya aiko mana da ƙarin bayani. a sakamakon sanya hannu ga dokar hana kiyo da majalisar dokokin jihar oyo ta yi ƙungiyar ci gaban fulani makiyaya wato gan allah fulani development association ta kai karar gwamnatin jihar oyo a gaban babbar kotun jihar don ta hana wa gwamnatin amincewa ko aiwatar da dokar alhaji yusufu haruna da aka fi sani da yusufu gizori shine shugaban ƙungiyar gan allah a jihar oyo abinda ya sa muka kai gwamnatin jihar oyo kara saboda hana mu kiwo da muka gada kakanni da iyaye wanda 'yan majalisa suka samu hannu shi yasa muka kai gwamnatin koyo kara saboda kar ya kuskure ya sa hannu akan wannan dokar. Ba ku barin har gwamnatin jihar Oyo ta sanya hannu ko ta aiwatar da wannan doka kafin ku kai ta kara? Sa hannun nan ai bala'i ne a gare mu ba karami ba don mun ga waɗanda suka yi irin waɗannan abubuwa har yanzu babu zaman lafiya a wuri kamar irin su Benue. Don har ita gwamnatin jihar Oyo ta ce to ai ita bata sa hannu ba ba ku ganin cewa kun riga malam masallaci a'a ba riga malam masallaci muka yi ba don abin da kake jin tsoro dole ka same kai rigakafi kafin wannan abin ya faru yanzu idan har gwamnatin jihar Oyo ta sa hannu ga wannan doka ta hana kiwo a nan jihar Oyo me za ku yi abin da za mu yi kuma mun fara yi kowa ya gani mun yi magana da ɗan jaridu kafafen yada labarai da kuma ita gwamnatin mun faɗa mata karta kuskura ta sa ma dokan nan hannu saboda ba zai kawo zaman lafiya a jihar Oyo ba. Nan dokar zai hana mu walwala, zai hana mu jin daɗi, zai hana mu zaman lafiya a inda muke zaune. Kuma hana kiwon nan ba alheri ba ne, ba mu ma makiyaya kaɗai ba, a duk waɗanda suke shi ƙarƙashin mu, kamar masu siyan shanu da makiyaya da muke ɗauka, kaga abubuwan da ake jin tsoro suna iya ƙaruwa. Kamar me kenan? Kamar ta'addan shi, sace-sace, duk wanda bai da aikin yi me zai yi to. Me kuke bukata kotu ta muku? Abinda muke son kotu ta yi mana ta hana gwamnasa sa hannu kan wannan doka kuma ta bi mani haƙƙinmu haƙƙin da muke da shi a najeriya mu dan najeriya ne taban mu muyi walwala to akwai wani kira da za ka yi ma mutanen ku kowa ya kwantar da hankali shi mu zauna lafiya wani kusa a cikin kungiyar ma ya tofa albarkacin bakinsa sunana ahmed Suleiman state advisor na gam allah development association da na jihar oyo state kamar maganan killace filanawa da ake cewa za a yi a hana masu kiwo Fata wani abu ne wani bako ne sannan wannan ina ganin ba ita ce hanyar da gwamnatin najeriya za ta a ce an samu jituwa tsakanin manomi da bafilatani don saboda manomi da bafilatani ba yadda za a yi a raba su to amma ana son a killace dabbobi domin a samu zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma amma idan ka duba wannan matsalar ne. da ake cewa ana rigima tsakanin fulani da manoma rigima hata cikin ɗaki hatta kane da magaji zaka ga suna rigima hatta harshe da hakura ka wata suna rigima tawun da zai riba su saboda wuri guda suke shan ruwa wuri guda suke cin abinci kwana auratakayya tsakanin su duk akwai Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya A gaida Hassan Umar Tambuwal bayan da aka shafe shekaru wasu daga cikin 'yan matan chibok har yanzu suna hannun 'yan kungiyar boko haram wakilin murya amurka sale shehu ashaka ya yi hira ta musamman da miss rebecca samuel daya daga cikin iyayen 'yan matan chibok da aka sace diyarta sarah inda ta yi kira ga shugaban kasa muhammadu buhari da su taimaka su dawo musu da 'ya'yansu kamar yaya rayuwa ya kasance ne a tsawon waɗannan shekaru gaskiya ba mu same shi da sauki ba rayuwa yana da wuya tsammanin cewa za a kwashe shekaru baki haɗu da yarki ba ko kaɗan taɓa tsammanin haka ba tunanin mu ba zai wuce kwana biyu uku sati ɗaya sati biyu ba kamar ta yaya kike tuna sera zan yi addu'a da dare karfe sha biyu ɗaya na tunawa da ita kowane lokaci a cikin addu'a ganin cewa a yanzu a ce tana sauraron ki wani irin sako ki mika mata sakon da ne zan iya mika mata shine su ci gaba da yin addu'a cikin zuciyarsu wata rana sai labarin in ba mutu ba in bata mutu ba allah zai sake sada mu amma fi da ƙaunar cewa wata rana ba za a ceto yarki za ku zo ku sake haɗuwa tare mm, da yardan allah za mu sake haɗu in ba mu mutu ba to a ce shugaban najeriya muhammadu buhari yana sauraron ki a yanzu kaman akwai wani sako da kike so ki mika masa ce ina roƙon shi a madadin dukan iyaye da ‘ya'yansu su ma su fita ba ya sake kara kokari kamar yadda ya fitar da sauran ‘ya'yan mun roko muke yi domin bai da sauki a ce sauran iyaye suna murna mu kuma har yanzu muna cikin bakin ciki bai da sauki mu kara roƙon shi muke yi don allah don annabi ya yi haƙuri ya sake ƙara karfi akan wannan maganan domin su ceto mana 'ya'yanmu. To idan kuma muka koma kamar ta ɓangaren waɗanda suke rike da waɗannan yara akwai wani sako da kike so su ma ki miƙa musu? Ni sakon da zan iya ce musu shine muna roƙon su don Allah don annabi su yi haƙuri su sake mana mu tunda su sun ce da gwamnati suke yi. mu talakawa ba mu da komai mu yi su su yi haƙuri su dube mu su ji tausayin mu don Allah don annabi. To akwai wasu rahotanni da dama da suke cewa tun bayan lokacin da aka sace waɗannan 'ya'ya naku a saboda dalilin tunani akwai iyaye da dama da suka rasa rayukansu a ina gaskiyan wannan magana. kwarai da gaske akwai su iyaye da yawa kusan 20 mazance in ban karya ba waɗanda suka rasu rasa rayukansu sun kai mutum ashirin sun kusa a gaida sale shehu ashaka har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogon mu ya ce karfe goma sha biyu da minti goma sha biyar na dare ga shirinmu na gaba Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A makonni biyu da suka gabata mun ji menene koda mun ji kuma amfaninta da kuma irin cututtukan da za su iya kama koda da kuma abubuwan da ke haifar da waɗannan cututtuka. A wannan mako kuwa za mu ci gaba da tattaunawa da likita don jin shin akwai wani gwaji na musamman da ake yi don gane yaya lafiyar kodan mutum take tare tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da asibitin Nizami na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Masu sauraron barka da wannan lokaci. Mun ji menene koda mun ji amfaninta da kuma irin cututtukan da ma suke iya kama koda da kuma abubuwan da ke haifar da waɗannan cututtukan. Shin akwai wani gwaji na musamman da ake yi don gane cewa ita wannan koda tana da matsala ko kuma lafiyar ta kalau? To akwai gwaje-gwaje da ake ake yi amma abu na farko shine daga tattaunawa tsakanin likita da marasa lafiya ko kuma da mai kula da mara lafiya zai iya nuna masa akwai alamun cututtuka wanda suka shafi koda likita zai fahimci abin da nake nufi da wannan sannan a 'yan gwaje-gwajen da ake akwai waɗanda suna da sauƙin gaske misali fitsari da ake gwadawa cikin 'yan mintuna ka samu bayanin wannan gwaji abin da ake gwadawa a ciki akan duba wasu abubuwa waɗanda bai kamata a gansu a cikin fitsari ba in an gansu wato kamar rariya ce da ya kamata ta hana wani abu ya wuce sai ka gan shi kana da rariya yan laushi sai ka duba ƙasa sai ka ga duwatsu ka san cewar akwai inda ta huje saboda haka ta fitsarin nan za a duba ko su abubuwa wanda bai kamata a gansu a cikin fitsari ba amma za a gan su wanda idan an gansu din nan zai sa likita ya nemi wasu bincike kuma wannan bincike ne mai saukin gaske ta fannin yi da kuma kuɗin shi yana da arha gaske kuma ɗan lokaci ne kankani cikin minti biyar an gama gama an samu zai ba da ɗan shawara akan abin da ya kamata a yi sannan akwai hotuna da akan iya yi idan ta kama likita zai yi tunanin abin da ya kamata wala Allah za a iya yin ultrasound scan da ake na kwamfuta nan ko kuma ya ce a ɗau hoto ko kuma akwai wasu manya-manyan bincike idan ta kama da buƙatar a hakan sai a yi akwai lokacin da akan buƙaci a manyan asibitoci sai a ɗauki wani bangare na ɗan tsakuro daga jikin kodan nan a je a duba kan glass a duba yanayin yanayin ciwon na koda saboda haka akwai bincike da ake yi da dama amma wanda ya kamata a ce kowane wuri ko da dispensary irin dan karamin asibitin gaske na unguwa shine na gwajin fitsarin nan akwai sauran abubuwan da ya kamata a gwada da dama a asibitoci za a yi wannan kuma za a iya gane cewar menene matsalar to likita misali idan an yi wannan gwaji an ga cewa akwai matsala da ta shafi koda wani mataki ya kamata a ɗauka a lokacin to matakin farko shine ya danganta ga girman asibitin misali a ce ce dan karamin asibiti na na unguwa shawarar da za su bayar shine ka je babban asibiti babban asibiti kuma za su yi binciken da ya kamata ya danganta ga me aka gano shi zai ba da shawarar akan mai kuma ya kamata wani mataki ya kamata na farko amma ya kamata duk wanda zai je asibiti ce za a yi akalla wannan gwajin saboda za a iya gane matsala tun tana karama misali an yi maka gwaji to sai kuma mutum ya zauna bai dauki abin da wani mahimmanci ba shin me hakan zai iya haifarwa yanzu misali daga gwajin nan za iya gane mutum yana da alamun ciwon sukari kin ga kawai fitsari aka gwada amma sai a ga yana da alamun ciwon sukari idan bai ɗau mataki ba wannan yana iya shafar kusan kowane sashe na jikin shi banda koda zai iya shafar ko ina har da kwakwalwar shi to kuma abin da ya kamata a yi idan aka gano matsala tana karama sai a yi maganin ta sai a zauna lafiya amma yanzu misali an gane yan matsala tana karama wanda wala Allah magani za a bashi na sati ɗaya ko sati biyu bai sha ba sai ya bari sai da aka ɗauke shi bai san halin da yake ciki ba sai aka je sai aka ce misali koyarta ta lalace gaba ɗaya sai an yi da shi sai a fara neman taimakon miliyan goma sha ɗaya za a je a yi da shi aikin ga wannan bai yi ba. mukan ji ana cewa kidney stone watakila a gwaje-gwajen nan an gano cewa mutum yana da shi wannan kidney stone abin da za a iya fassara shi da dutse a jikin ita wannan koda me ke kawo wannan dutse a jikin koda abin da ke faruwa shine wasu sinadarai ne suke haɗuwa, sai su dunkule sai su makale ko dai a cikin cikin koda ko kuma a wani bangare na wannan bututu da yake ɗaukar fitsari daga koda ya kai shi mafitsara har ya fita waje abu ne da zai iya kawo ciwo mai tsananin gaske ya danganta ga girman shi akwai matakai da dama da ake tunda sinadarai ne akwai matakan da waɗansu magunguna za a bayar wanda yanayin canjin fitsarin zai iya sa ya fita akwai kuma wanda dole har sai an kai ga yin aiki wurin cire shi amma sinadarai ne suke taruwa sai su dunkule sai su zama abin da ake gani kamar ya tsakuwa haka. Ka ɗan sako wani abu wato dashen koda. Shin menene wannan dashen kodan kuma me ke tilastawa a yi wannan dashe? To idan ya kasance koda ta samu matsala duka kodojin nan biyu sun samu matsala sai ya zama ba sa iya yin aikin da ya kamata su yi na tace jini da sauran ayyuka. To akwai abin da ake cewa dialysis wato wani hanya ne da ake bi wanda mashin ne zai yi aikin da ya kamata shi koda ya yi na tace jini ya fitar da duk waɗannan sinadarai wanda za su zama guba a jiki ya fitar da shi idan aka yi dialysis na idan ciwo bai ci ya ci ba sai ya kasance kodan nan ta warke ta samu sauki kuma ta ci gaba da aikin da ya kamata ta yi to aka iya kai wani matsayi wanda gaba ɗaya kodan nan ta mutu ba za ta iya yin aikin komai ba wanda a turance za a ce end stage renal disease kenan wato babu wani abu da za a iya yi wannan koda ta daina aiki to a wannan lokaci ake maganar dashen koda kuma kamar yadda ne bayani tun farko a jikin ɗan adam koda din nan guda biyu ce kuma a babban mutum misali za a iya samun koda guda ɗaya tana da wancan rariya ta kai kusan miliyan ɗaya idan ya kasance guda ɗaya daga cikin kodojin nan tana aiki lafiya lau to ta ishi mutum rayuwa gaba ɗaya wannan shi ya ba da damar kenan wani zai iya ba ɗan uwan shi koda ɗaya shi ya zauna da ɗaya saboda matukar wannan ɗaya tashi tana aiki to ta ishe ya yi rayuwar duniya idan aka kai wannan matsayi da za a yi da shi to za a yi wani bincike binciken farko shine ba kowa ne zai iya baka kodar shi ba ko kuma kowane irin bangaren jikin shi saboda jiki yana da wasu sinadarai wanda duk abin da ya shigo baya cikin bangaren jikin za su yake shi garkuwar jiki kenan to sai an nemi wani dan uwa ko kuma wani dai wanda yanayin jikinka ya amince da nashi yanayin jikin ba zai kalli wani bangaren jikin shi a matsayin bakon haure ɗaure ba a jikinka wanda a turanci ake cewa su HLA typing da sauransu kenan an fi samun wannan a ɗan uwa na jini wanda garkuwar jikinku ta kusa iri ɗaya to idan aka samu wannan to shi wanda zai ba da ƙodar tashi sai an fara bincike an tabbatar da cewar ƙodojin nashi guda biyu duka lafiyar silau kuma idan an cire mai guda ɗayan zai rayuwa da waccan ɗayar babu matsala idan aka gama wannan bincike to sai shi kuma wannan ah, wanda yawanci yana asibitin yana kan mashin ɗin da ke wannan dialysis kenan tunda koda ta daina aiki sai a zo sai a sa rana a yi duk binciken da ya kamata sai an duba shi wancan wanda zai bada koda kuma bashi da wata cuta ta daban wadda za a iya ɗaukar ta ta hanyar da nan misali cutar kanjamau kwayoyin hepatitis da sauran cututtuka wanda za a iya ɗaukar shi daga wani a sa wani to idan duk wannan aka bincika suka zama lafiya lau babu matsala to sai a ciro kodar da ke jikin shi wannan wanda zai bayar wanda a turanci ake cewa dono sai a sa wanda yake ake bukata wanda a turanci ake cewa recipient to idan an sa masa kuma za a sa shi akan magunguna wanda za su sa garkuwar jikin shi kada ta yaki wannan koda da aka sa masa ta hakuri ta yadda cewar bangaren jikin ne saboda haka zai kasance yana kan wasu magunguna na ɗan tsawon lokaci har a tabbatar da cewar jikin shi bai yaki wancan koda ba shi kuma wancan da ya ba da koda bayan an cire ta mai magani ya warke lafiya zai ci gaba da rayuwar shabai ta yaya mutane za su kare kare kansu daga cin karo da cututtukan da suke kama koda. Rigakafi ya fi magani. Na farko shine a guji shaye-shayen magunguna barkatai. Idan baka da lafiya, ka je inda za a tabbatar da cewar maganin da aka baka magani ne mai inganci kuma a rubuta shi akan yadda ya kamata. Ya kamata a duk matakai na lafiya a tabbatar da akalla shi wannan gwaji na fitsari da muke magana urinalysis wanda ba zai ɗau minti biyar ba kai fitsari ka bar a gwada yadda za iya gane wanda suke da matsala a ɗauki mataki nan da nan idan an ga matsalar da tafi karfin wannan asibiti a tura mutum inda ya cancanta ya je ya kamata hukumomi su dau mataki akan masu sai da magani a tabbatar da cewar maganin boge da wanda ya lalace baya cikin al'umma kuma ba a siro da al'umma shi kamata a taimakawa asibitoci da suke da bangarori na kula da koda nan, akwai wasu hukumomi wanda suke kula da harkar koda nan akwai kuma ƙungiyoyi na su masu kula da koda da kuma marasa lafiya wanda suka kafa nasu kungiyoyin ta nan ana iya samun wasu bayanai masu amfani matuka wanda za su taimaka wanda aka gane yana da matsala da kan lokaci cututtuka irin su hawan jini da ciwon sukari ya kamata a kula da su matuka saboda idan ba a yi ba banda waɗannan cututtuka za kuma su iya shafa koda a ƙarshe sai zama an samu matsala kenan dan ya kasance ɗabi'a ka baka shan ruwa to da matsala ya kamata a sha ruwa sosai yadda ruwa zai zama in kayi fitsari kayi jibi ko gumi ko zufa ruwan da ya fita a mai da shi yadda koda za ta rinka samun isasshen ruwa tana tace abin da ya kamata kai tunanin kamar masu tata kunun zaki za su san wannan idan suka fara tata za a kai lokacin da zai toshe za ka ga sun kara ruwa a ciki saboda ya taimaka ya wanke to kamar haka ne saboda ka da buƙatar mutane su ɗauki ɗabi'ar shan isasshen ruwa kada a zauna jiki babu isasshen ruwa masu sauraron mu kada da ya ku sha'afa kuna sauraron labaran shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma a nan muka zo karshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako inda muka tattauna akan koda. Da fatan an ji kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu domin kusan an ce lafiya ita ce uwar jiki. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya. A gaida Hauwa Umar ga Muhammad Hafiz Baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya. amurka ta kai hari da asubahin yau juma'a da ta kashe babban kwamandan dakarun kungiyar juyin juya hali na kud general qasim sulaimani a tashar jirgin sama ta ƙasa da kasa da ke bagadaza sanarwar da ma'aikatar tsaron amurka ta fitar jim kaɗan bayan harin ta ce shugaban amurka donald trump ya ba da umarnin kai harin ne da nufin gurguntar da shirin iran na kai hari nan gaba A jiya Alhamis sakataren tsaron Amurka Mike Esper ya bayyana cewa Amurka a shirye take ta kare kanta na ɗaukan matakin soji don hana kai wa sojojinta hare-hare nan gaba. shekara guda bayan da shugaban najeriya muhammadu buhari ya rattaba hannu akan hana nuna wariya ga masu bukata ta musamman don ya taimaka wa nakasassu makafin najeriya da waɗanda ba sa gani sosai sun ce har yanzu suna fama da talauci da kuma nuna bambanci da ya sa da yawa daga cikinsu dole suka shiga yin bara don su rayu Wani ƙudurin dokar tura sojoji zuwa Libya ya samu wucewa cikin sauƙi a Majalisar Dokokin Turkiyya jiya Alhamis, amma amincewa dakarun Turkiyya su shiga cikin yakin basasar Libya ya janyo guna guni da Allah wadai. Kudirin ya wuce ne da ƙuri'u 325 da 184 da ya ba shugaban Turkiya rajib Tayyip Erdogan wa'adin shekara guda don ya tura sojojin kasar na goyon bayan gwamnatin uh, rikon kwarya ta Libya da take samun amincewar kasashen duniya. Masu sauraro da taƙaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokacin kafin mu sallama da ku bari mu amfani da wannan dama mu taya iyalan Alhaji Abbas mai Kano murnar ɗaurin auren 'ya'yansu injiniya Muktar Yusuf Ilu da amaryarsa Nusaiba Abbas mai Kano wanda za a ɗaura ranar Asabar 4 ga watan Janairu a masallacin Wudulawa da ke kan titin Emia Palace da misalin karfe 12 na rana. Sannan muna taya iyalan marigayi Sarkin Guyuk Alhaji Jibir Grema da kuma iyalan marigayi alhaji bukar audu giri murnar ɗaurin auren 'ya'yansu yarima abubakar jibir grema da aisha bukar audu wanda za a ɗaura ranar Juma'a uku ga watan Janairu a kofar gidan marigayi Alhaji Bukar Audu da ke kan lamba 472 a unguwar GRA Yola. Allah ya sanya alkhairi, Allah ya ba su zaman lafiya. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman muhammad hafiz baballe da ya karanto labarai da kuma sidi da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyanmu na yau Daryl Smith, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya. Afrique. Le Monde aujourd'hui.